محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله كرمنا تلقون على كبيرهم القادوس من الخير يا الله كثير على كل حال ya Allah malam da zai karantar da mu Allah kara masa buɗi da basira da hazaka ya Allah muna roƙon ka taimake mu ala kulli hali مؤسس لولا وجه الشيخ إسماعيل الجزمي زكريا تشير على من سنة توحيدية أما الكرم والشيخ ورزق الله وتامس يا الله قريبا على النظر وشيخ محمد ثاني عيادية تشير وجه وقت الشيخ محمد يوسف صابر إلى شكر ثاني شيخ ثاني شيخ قريبا وسجية ya Allah muna roƙon Allah ƙara musu kariya Allah ƙara musu wakila da kuli da juriya aiki shugaban gudanarwa a shirin nasiru abdulluri da shi da ba shi da Allah ka taimake su ka ƙara musu kariya da an ya shi ya rasa shi da Allah ka ƙara masa taimako da kariya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin يا الله ما ربنا على نتيجه مكتنسي كم وسجدتيا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. في كبار قراتين تفسير القرآن الكريم والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة وذلك البدع والأمر السنة أصحاب الشيخ إسماعيل بن زكريا الله سبحانه الله على شامل من kuma yau muna goma wata wata hijira na aiki sallallahu alaihi wasallam shekara da ɗari shekara a arba'in wanda ya daidai da dubu biyu da tara miladiyar haihuwa na biyu a muna cikin na nahl muna aya ta arba'in da biyar kuma daidai ne da Allah madaukakin sarki cewa أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون bayani ya gabata a kan abin da ya shafi wato cewa Allah ya jibda ya ɗaukar da littattafai ga annabawa na ya daukar da zikiri wa ali da annabi Muhammad amma duk da haka wasu waɗanda ya kamata hankalin su dawo sun ji dawa da hankali ba ma dawowa da hankali suna da bambam da ba su allaka islamin Muhammad ina Allah ya ce haba amina da zina makaru dan Allah nuna maka wata ya haɗe wata suka yi mummunan makirci dan aba amin sun amintu yadda ba wani ɗari wa bawo da haɗe alamu a gari da ɗin yi ma'ulun suka ku an yadda ba ka wuna maka al'aunin minan umar shin ba su tunanin irin makircin wasu mutane da sun hannu da su الصالحات أما من الذين مكروا مكرات السيئات وهو سوء لهم كما كنت يمون سوءا الشيء لأن يا إن أنا باوم سوءا الشيء أن يحكم الله من الأرض أن لا يكون هذا بسوء كما قلنا كما يجعلك عيسى بالقارون Allah ya ce kaza ka kawo shin su kuma a jikin ba za a yi zama da nan ba Allah na yi Aure ya ce wani azaba ko ko don amince ma azaba wanda a zuba na yi ba za su kuna da ba ba shin don amince ma azaba ta zo musu inda ba fi da ba أي يبدأ هذا لا يقول ببالهم فيركبوا لي في الأمن وعلى العرف shin sun amincewa suke koyi da waɗancan a cikin amintuwa da rabin tsoro an yar'a an yar'a da yin zaɗi a yin damu wani da za a wata rubuta sai ya ce suka mamakin filayu wanda wa fana wa ma ba ta da kawo ne ba mutane da suka yi mahirci ga wani ba an nabi ba an nu a rasa a wurare sun ka amince da kistewar kasa da su kuma a zaba da ke da yau sun waɗanda sun kawo wani ba an nabi mahirci to ɗayan wannan na yaba ba Allah ya yi na'am أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ajizin au ko kuma ya kuma mun Allah ya kama su yi da kalluya a cikin jirgin da yasu masu ma'ana an yi ba au amiru an ya kuma kuma ba a wani hana tsarin gida ko kuma amiru ana ba zai kama su ba a cikin halin da yanzu zan ke da ke wata kuwanci وما هم بالمسلمين سوء طبعا فيهم عذاب على الباقين العذاب قالوا فيهم عذاب على فطبعا هذا شيء معنى وهي من غير العبارة دون نعم عن كده لا كما تعلم عن حرمتها الله كافي نعم. تسمع الله أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم قولوا مؤمن شيء أو يأخذهم على إنكار على تخوف مثل غير يسوع أنت فنقص من شيئا فشيئا أنت أنا أجيبك هذا hatta ya wuri kan da ya haɗa da su da bayan da kawo ala da kawuri a kan tanakus ba tsoro ba ne wato ƙur'ani ke a matsala a kai ya tara rubuci guda hamsin ko abin da ya tara wannan ta kawo har larabawa yana ba matsala domin yana kuwa wata rana ana zaune yake cewa ma ta ƙunura bi yi da ala alaka ko wuri yana tambayar sahabbai da almajaran sahabbai ataka kuwa yau kawai sai wani fi ya tashi ba a ba shi yau biyu gurai ne sai wani fi da su gurai rawa sai tashi ba ala sai ce da zasu na lugan mu ya kai halibar manzon Allah a ta'awuku a sanaku da lugan kuma ya rawa ta'awuku da nakusu sai na kuma yake an ta'aru ta'aru da arab za a yi bi a shari'u to larabawa ta san wannan cikin waƙe-waƙensu yanki na am yanzu a za ka iya za ka yi muna wani abu da laraba kuma sama da kuma a su yanzu akwai wani sha'ir abu da ake ke shi yana sifantar da sabuwarsa

ina umarnin ku diwani ku ci gaba da karatun diwani wato litani la ta je ruhu ba ku bashi da shi sai suka ce kuma diwani na ya an yi umarnin Allah ba da ya ce shirin jahiliya shirin jahiliya shi ne tafsiru kitabukun wa ma'ani kalamu da ake samun tafsiri littafin ku da ma'amalin malamu akwai al'adun lahiriya sanannu waɗanda sun lokoki da ake mai yawa suna cin ƙur'ani don haka shi alƙur'ani littafi na wanda yake sandare zuwa da sai da haka umuna shi Allah ya kare shi ga shekara Abdullahi cewa lokacin da a cikinsa sun ji wa da mace. Ice rufa an ruwa an so da ba da biyu, yi ma a wada biyu. Wazai da ha ke na na towa a kamun wa a zarar wa an zaru wa da ha mun kai su tsari mutum da tunan dana. Wala zura mu jimai sun tsara, ko wani yin kusa a tunan bana, wani ba da mu a dokokin da cikin alkur'ani duk waɗanda sarki a amata kabilolin larabawa da kowane na da nashi harsun yin bayan don haka za ka mutu iske kalma guda amma ma'ana daban don haka bayyawa domin ya wuce ƙwararri wani kwan yau je zai kana za ka wani kanta ke wani ake yi mata dole shi ne sai ya bai shi da shi ba mutane sun ba da yawa Allah tsaukai Zuwa haka shi na yake cewa rawa ya kuma alaka a wuri. Da na kusur shai an fashe har da abin da ke har da ruwa ina auku ina rababu a zuwa ruwa da mu. Lallai ubangiji guda ko da yake mana da zuwa a yi mu mai jirkai ko mu hawa mu tare mu jirkai. Ayyukan ajirin da zina haka rusayya ajirin da shi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana da Allah bai tattauta azaba da wani tsamma na wani ba. Aka saurari ko. Allah ka ba mu wani ba. Ko ci gaba. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا معقوم على نفسه المقدر والتشكيل في الحكومة شن أدبره كل فلان ولا يروا بغيبا إلى ما خلق الله منه zuwa ga abin da Allah ya halitta na wani abu wanda yake shi a lahu dillun abin da ke yana ilwa ka shi yana kamar ce wajen wani da rute ya tabbaye ko bilalu ilwa ne tana kai tana mai kaiwa ma'ana ta nilu tana kumawa an da yi wa shama'i ta wuri dama jan musulmani ai an jani bai a wurin na arwarwa na wa'adar da shama'i in da yawa ta kawar kwana ba na fitar karara ba to ruba irin wannan ikon Allah su jada da lafi in wani ka kadara wannan to na su ga raka halu ai qawlina yamma da wani suna da wani da Allah ke yi ta wa ma ya bilal inwa da da suna karkar su sai yuna suna masu kankan da kan kuma da kan kuma nazalat an saukar da wannan manzil fil bukala inwa lil iyali hali da ajin istidari na umra saboda ta jayu a kan wannan ta saboda ta ga saukar da ita mazaukar mazaukar kamar ana magana da na ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض من دار ma duk samawa da da a cikin samai wa ma da haka da a cikin kaza wannan lahi da Allah kuke sujuda yan dabarin da kowace irin dabba ai na wannan halitta da dubu wanda ke rari Allah ya kamata ya kamo tana kankan da kai da Allah yamma da tsoron mutum da abin da ake nuna gare su وغلبا kuma ya rinja ya yi biya ne bi ma ne ma la ya yi da tafari ya ce ma bi samawa da ma ya gallaba da ma domin gero na ake don wanda bai da an ya yi na kan yawa amma duk ba ana su yi wal mala'ika da mala'iku zakarahum da kai la yazunu quluhum ba'da an zakara ma la hudin Allah ya ambace su zaka rahun Allah ya ambace su yake zan ruwan ka a rukunin basu ba da an zakara ma da hujjin baya abu da ya da iwa وقول من كان يدعوني فلم تكن الملائكة في مثل الجواب da وكيدكوني ولا يمكن بعده جنه ملائكة وكيدكوني لأنهم الواليون ذنوبها فينا ولا يجدون كما في أكبر وهم لا يتكبرون من لا يتكبرون عن عبادة بعض من من يجبر أولي الله كتاب سنة الله كعب من نعم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ثم لا يكون يخافون من الصوران ai alwala ya ta kama da mai dalili ya sake da nuna suna jin kowa da kuma wani ne ya hoki wani da yana sama halin na wani adina alai Allah na sama a kan da tsarin da jaya huwa tsarin Allah shi ne bari ya yi roƙe ba ne wa ya faru na bayan mamman duk da Allah ya ke sai an ƙari sun ba bi ba suna aikata bayan mamman wala ko wala ya dole ba su shi ولا ولا يكون والملائكة كلهم لا يعصون الله ملائكة كلهم أبوا مع الله ربهم من يقول لا يكتب الله برمنا عبادة ويقالون ما يقولون سنة أي كان يعمل وكذلك العالم والمصنع يحكوا الله الرجال alama jibila alayhi da ayi an kan tifa wa amaru qala min al-ins wal jinni wa min al-mati wal in ka ji an ce ga mai da'a da mai da'a wa su an amma ba ba وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين نعم إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله أما مرة جمعك لا تجد إله الاثنين تقول تعلم ذلك إلهين لا يستعمل ذاكين نفسه إنما هو إله واحد لا يعلم الله الله لمتك يسيبه أتعب جيل إثبات الإلهية والوحدانية الله يعذر الشيء وبتثبت زمان الله إله وتثبت زمان الله مكان إن كنت راهبون شيء إن كنت كنا في القرآن وأنا وإياي رحمه مرحبا ni ya gabata ne ta ɗaya kurkuce ne ya bi da kurkuce ba a wuri da ne وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ما في السماوات أبدا أن يسمعوا أتكاكا ورهنا الله يلك ملك الله لا وقال كملك الله لا وعلي البعين ولا هدي الله شيء أدقى علمي تواتبا تكتر ومما دائما حال من الدين والآل في معنى بعض ينظر أرجع الله وانا أنا تتكون الأمر هو الإله الحق الآن أنا شيء أعلم ولا نفسي ولا إله غير الله أعلم ولا إله سواه والاسم هو الذي كان هو التوحيد في كمال يقول والله لا أعلم نعم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة ومن الله duk abin da ya kasance da ya gona ne لا يأتي بها غيره ولا الله يقول وما يأتي أو ثم إذا تم وجهه سمع بعد شعيب أصابه النور سبحان شعيب والبقر كالوش والأرض لكن لا يعلم وإليك من أنا خير وذكروا معنا أن بياننا أن خير فرقوا الأدوات من كل أدوية والاستغاثة بما أدري والدعاء تعطوا ولا تكون بينهم صابر قوم أن أدم ويوم قيامة idan wanda ba ya zaɓe wanda ya kai ba ta wuce ɗauki Allah amma idan Allah ya ba ka ce ka ɗauki abin da ni na yau haka ba ba wannan Allah shi an mai ba su wa shi an mai hanawa kuma shi a yi bauta ba wani ba ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا كشف الضر إذا أتى يكون لي السوداء أنكم Za zamani mutu da wani yankin jama'a ishiri kuma suna shirki irin da sun gura mai wallahi yanzu kan sun tutu a ana yin ta don haka wani yaro da amma in da ka da mata a yau a tsalle an yi laya ba zai ba ne ne wani wani don yi sun kai wannan ليكفروا بما آتيناهم فتمت تمتعوا فسوف تعلمون شيء wannan ba don komi ba sama da kawai kawai ne kula ya kuma mu tabi ce ma an da ya ba da mu ba su da ni an rima kullum ya muhammadu a ce mu ya kai alai muhammadu wanda ba ta ku jira in ni ma da ku ala a kan bautar قال يا ابو صلاه عليه وسلم جيل لا يوجب عنا اما وصوه تعالى والله يكون اقل قال يقول كرشان امر غايب فمن هذا كنت اقول لك ايه هو انا ذكرا رحايب على ويجعلون لما لا يعلمون لتسألن عما كنتم تفترون ثم فصل سنة الله يا ربي بيان جنبك بما يأتي عند أسره أنواع الآلهة نوع تعالى يبوكا التي أبونا أبونا أبونا أبونا أبونا أبونا أبونا الله أبونا أبونا أبونا ala annan baratullahi kaka da cewa wai su barayi bayan Allah ashara sai Allah ya nuni ila rawi awwal zuwa rawi awwal fa kana wa yaquluna suna sanyawa al-mushrikuna ubadul asnam wa'anda amma mushriki da Allah ba su ka hukuma ka suna sanya nasiban wani kaso bima la ya'malu alaihi wa sallam ana hada duru wa rakam ويعطى من أنا أنت من الكتاب الله تعالى وإنه أنت من هذا يتعلم ولا أعمل يقولي بقولنا هذا لله وهذا للقرآن في وضع لا الله لا ولا هو أمر الله الله يجعلنا رنوا يا الله كفاية لموضوعنا تسأل لو والله لا أعتبر سؤال لو من كفاية تأتي وفيه الجواب عن غيره أما كنتم تفتحون العيب وترزقون أيام كتاب يقول فيها ولا تفتحون على الله لأنه أمركم شيء وأتى الشيء ويجيب ذلك وأنا أو أنا هذا الشر ko ta tara ke dole mu yi da na yabon Allah wannan ana ba shi bai to ba wani abin bauta in ba ba wanda ka yi bukata in ba ba wanda ke kodin ta in ba Allah in ka ɗauka da jini na ma wani ba na an yi ba wani ala ka bai kuma in Allah ka bai da wani ala ka bai Allah ya wani yana da ويجعلون لله sannan Allah ya nuni zuwa ga rafin ya yi yana da mushriki da cikin waɗanda ke haɗa Allah da wani barana da yake abin da zai bana suna sanya ma Allah ƴaƴa mana duk da wani albala'in da ba su mai suna cewa bala'iku ƴaƴan Allah wa ka'idun zalika ba wannan wannan cikin larabawa kinara da Allah إنانا كرنا سبحان ربي ربنا تنزيها من الله تعالى الكيانة فلما الله تعالى استفاء ولو ما يجهون سمع السوء أدى أبي السوء مرين أعلمنا سوء يا مدى ألا يا مدى والجملة في معنى قالوا المعنى لو بلغ أن وعدي shi na da yaya mata waɗannan da su ya kai kuma na mutum suna kyamar goma na zan wa'an da wani Allah ya tsarki da wani ta Allah kai da wani karu da abubuwa al'ala mana suna ta ya ba samu yaya maza Allah shi ne ya kawo rahu wani su zai bai sa su da ila akara sun ke rasu da wani yaukata da kauli ko da kuma ala da kada ba ya zama wani sannan bayani ga mu shi ne kokarin da ta da ƴaƴa mata ko aya mata wannan magana kawo kan nuna kuma وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم masu wannan magana idan Allah ya sa iyalansa na da ciki an zo aka ce mai haihu zai kan bayani ya ta dama wai za mu shira idan an kai bushara da abin ɗayan su bin kusa da kyamar da aka kama a'a tura da ramu aka yaba mai za su da wani wani mutane ta koma mu zo da ya fi biyu mutane biyu ta canza ta kai yi mutum irin tabawa mai damuwa goga min yana kyau mutum ya ta ta gama da wasu wai ba kai wasu kwakwan da za su yi ya za a yi da kaya da ya kama alhali kai ana dama bai a nan ba يتوارى من القوم من سوء ما بشر به yana ƙoƙarar ƙonar suka ga ya ƙonar mutanensa yin su da zama da munin ma ko shi ne da ina kai mutane ko wannan ko ne da kai ga ayi wallahi mutane da yana da kai da kafa zuciyarsa shi ma da babu ni da da ya kafa ya ba da haka ba ai su kuma na ku shi shi ma da shi ne akan wannan da abu da wani bila haka da kai ba hawan wa billu ana musu gara ko ku a ya zo da ni shi gina ya zo da hada mai ne da wanda ado da ida in ya da ida tara ne shi ka ba mun da ya amma wakin da wannan hali musulmi ne ya Allah ya kakan kan ba bi an yi ya mun duru ida ala saura sa'atir ita bayan haka muna yi suna hukunci hukumun tsara hukunci zuwa har yanzu na sun kuma gina sun ka dingina da halin da ba da su albana ya'ya mata allakin kunna idan na zama waɗanda su da yau suna cikin wannan matsaya amma kuma sun rike da ma'ana to da kyamar da zamani duk halittar Allah kuma

الثالث نوعه من الكفرة الذين لا يؤمنون بالله daga cikin waɗannan ƙagirar tausayi ma ne ta gina kiyama wala da ta'ayyar tausayi da aka yi ranar ƙarfi ba ba ƙana Allah ya ce lillazi da layu ne da ta'ayyar ya tabbata daga waɗannan tausayi ma ne ranar ƙarfi ba masu da sauri mummunan misali أي مرة الأطوار وعموما يعني بتاعي بمعنى كريم في كل شيء في الشؤون والظلم عزيزين دين الشجاع وجه الإيد كعادي تكون قبلي ونعم العين وفي تطور تكون التطور والتعامل أي وفي الأرض والسماء صنع مولا بغالي في كذا كل جميل له دقة بين أدرك وكون مسلمين والكريم جميل أكيد أما يموني قلت لكونا الله ولله المدر الآن الله شئات الثاني مدر وكيد في وجه القرية في أمر وكيا التي أرشد إلى المولي وجه الله يشير يده لنزوى قرن الثاني في جميع الجمهور المسوكة من جيوز ومعاملة وأعمال أيضا wasu wa ke korin kullu ba ta duk wannan bin zaɓi da tsari ala da yadda mutum in su hanya da ita ta wukan ba wa jamuwa ha ala an wajen tarbashi waɗannan bi shari'a da zaɓa shari'a wata fara kwal huwa lazim Allah shi an muwa fi wanda shi mulkin Allah shi Allah shi ne ya hikima ya shi ta hanyar na ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء يعظمون ثم أقبع على تلك الأعمال كما أنك تلك البيان أكون أنه فقال لو يعاقب الله النار يا الله ينا كان ملعنهم من ظن بالمعاد ما ترك عليها هذا الله يبين أن ما ترك من جابك عن والله يا الله نحامه للإيمان يا أولى وأولى na zuwa dubaru a nika ta fi buwa da irere ala ya kamar ya an da zulmar zaliman don zalimin da zalimin min ha da gari in sibul na fi lanar tana samun wanda zalimin in a zalimin na zalimin ko wata da ba zalimin sai mutum ba ta yi ويعرفها في الحلقة وعن ابن مسعود رضي الله عنه an samu a cikin abura ya rabu hada al-ja'al yublib fi hudud idan lam ya'al yake al-ja'al hudud hada yayi kuma يقول مش حركة يقول الكرامي إذا من على جنزن جنزن نهار والله لكن أنا أنا بعيد تو يا يقول يا با بدو وانا مو ذا كده وما يعرف على الإيمان كل العالم يا رب أو من دعوة الظالم أقول جمع الظالم ولكن يؤثر زي أنا لكن كتام لا أدري المسمى هو ملوك يوم العام وإذا جاء أجله إذا هو فكر ذكر إلبيل لا يتركون عنه ساعة ولا يسلم ذلك ba a da ba da ba a guda ko ta na ba a jikin ba in lokaci ya kai shi ne ni mu bayanin wannan aya ta ji ko cikin na mura baya ta baya wanda ya taurari wannan tafsiri to shi na haɗa wannan aya da wata Allah ta ne da domin Qur'ani littafi ne wanda idan mutum ke rinda mai gaba shi bai ya ɗago shi na bai garance shi ba a idance to in ya fasar wata ya ba ta da yake fasar mai mai kama da ga shi kare don zai kwanta mana Allah Qur'ani ba a wannan Allah ka da to shi ba ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وإن ويجعلون لله ما يدعون رسولا كان يعمى على رزقه أعمال أنفسهم من البنات والرياض وإعانة الرسول ‘ya'ya mata da haɗa Allah da wani da shugabanci da wani ɗan da mazanin hannu. Wanda su wa ake da kuma kuma an zo zara a wani ma a bari da ra'ayi da manzanniya. Ko an da ramu kusa cewa suna da kyakkyawa mai duniya da tsayi shi ya ko an yawo shi ya lambari. A nan ala ake suna da gaskiya. Aure da Allah ya la'akari ko suna da سوداء ولم الله قال أريا أجيب الجنة لقوله ولا يول ولا يول جيب العربي إن لي إلا هو المسلم فهمت السؤال؟ ولا يول قرنجي إلا يول قرنجي إن هو أدوس إلى الجوجاوة الجنة قال تعالى لا يرى حقا أن رمونا أن يرى wa'annan hukuran da kuma ya haka za a shi shi ne kawai rukuna za a wasu yaki au rukar da mun da ko za a fara su karatu da zai raya ai mun da wani da ba idan sun tsallake yaka ya an ce muni nuna idan sun tsallake yaka amma ya an fara ya an fara ga da cewa wato ruwa kuma an ga an ga fara to kenan za a wasu duka ruwa وقراءة البعيد تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فبين لهم الشيطان فبين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم ولهم عذاب أليم والله da Allah ya ga rantsuwa da ƙarar sanda wa aiko ila umarnin zuwa ga al'ummomi da tsaye da bayanin da ya ne Muhammad wa aiko suna manzanni. Bayyana da mu shiga cikin ya kawa da mu wannan al'umma amma da aiko sai. Mutum na mummuna aiki amma mummuna aiki ga ya ɗauke shi an da bayan shi da ya to irin wannan Allah na wannan tushe ga shekar zuwa ga yin in Allah ya ga ya yi domin kushe ka wa ra'uha haka wa kaza wurin zuwa kai kamar da yin haka huwa ne Allah shi ne a shekar shi ne wani mutum ai ya wani zan bayar shekar ba su da wani majalisun ba gidan ba wa alimu an da karfi ta kuma idan ba su ya gaza da ne ko an rabu kansa sai mai kuma ne a yau ne duniya yau a duniya bai iya kai maka musu da yaya لهم عذاب أليم سنة عذاب بيرتئي من شرك ما تعرف في الآخر بهذا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب ومتوكل بالله يا محمد وعاني illa da bayyana lahu sai don kai bayani da yin su bayani da nafi mutane alabi Allah Allah ta kara mu da yin su ke tabari cikin ka ya amri Allah ne ya fara kuɗi ne fara karaka wanda sun ka kasu cikin kasuwa guda shirya da Qur'ani kusan an Allah wa da rama na da wa ko yi ne Qur'ani yana hannun al'umma yana jawo al'umma duka da zama duka da garan layi duka ke Allah da shi ne wani Qur'ani kulli agaba wallahu anzala min as-samaa'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ثم بينا على جد العجينة فلا على يبينا ورد لله العجينة وإلا على كثير مقرورة لجدنا كما أبو الله يعلم لأن في مرؤون لا يمكن أن يسمع لا يمكن أن يسمع فقال والله أنزل أما أشياء سوكر من السماء لنجيز بما هو فأيان يعني من أن يرى يتكى بن راه الكريم على موسى ما يموش وكا يرضيها كبار الموسى كاموش إن من ذلك المذكور لك اسمنا عجم أمر أما أجد الوالد بيرجي دي سنوه كتا باين كاموش بيرجي lallai cikin wannan albarku na ayatan aya da dan mai wani ala da ba a kan da kila kira amma ga wa da kauni ya na uda zama a da ta da ga mutane ba mu irin biyar ba duk wanda ya saukar da ruwa da kasa bayan kaga ta bushe ta bushe ta tsayar da jiri to ka san kwamfut biyar a kai وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشارب wannan aya akwai magana a kan abin da ke sani halittar ɗan adam da abin da cikin cikin baki da shi da dabbobi da abin da a cikin cikin su aka ne da shi waɗanda na kumbin al'ada da yawa ya ku a zoma musulmi akwai ruwa. itibara kwai ruwa dawa akan dabbobin ne dabbobin ne ma kawai in dan adam ya duba ya ya isa Allah nusihu muna shayar da bayanin yau da yau ya ga wannan ruwa muna shayar da kuma mali ko kuma abin da aka cikin nan na dabba من الجنس لا يعود على اسم الجنسي من بين فرق فكان تفكني سجن السجن كرسي تفكني ودم الجن مشاهد لبن النون خالدا لا تكتب لا يشوه شيء بعد ذلك الويش من الخرش تخبط به وتمر به من قبل تشاور ذاك الوالد وابنه فجاء ذاك الوالد أو لي هو كيسأمسه أو لو لي هو كيسأمسه تخبطني هو كيسأمسه وهو بينهما الحالة مكان الجيل الحكم ثانيا يتوقف عليها للشارع اللي بقومها sa'adar buru yanzu wani wucewa ga makoshi fi haƙi la ya kusa bi ba a makara da nuna ba wanda za a ya ƙyaro da nuna ya ke ba ne mara a nan ya kamata kula da wani aya mutan Allah shi ya fiye halitta kuma likitoci su saurari wannan bayani waɗanda suka san abin da tsarin cikin ɗan adam da tsarin cikin dabba domin a tsoron badani ƙasa da ciki tunan ne ma'arar rashi ƙasa da ciki tunan dubiye wa'ala su tsarin ciki ma'arar dama na jirgi walƙar na zuciya take walƙar na hanga take waɗanda akwai su za su yi da za su shimal za su yi za su shimal murtakaliya ne suna nagawa yambuwar dam suna harbe in ɗan adam ya ci abinci to abincin nan da ya ci yana nan cikin da bakin jirgin sai ya yi cikin rubuce rubuce na kai ya bar tuka daban ya ɗaya da abin amfani cikin ɗan adam abin da ya rage wanda ya ya zanda a ta ce ya yi zaɓi da wahan zanya a yi wasu shi ne tashi abdullahi ya rafa yake idan da ana lafiya idan abin da ya tabbata turkush cikin dubi waɗanda haku ta kera wannan abin da shi ne don yin abin da cikin dubi don dubi za ki gari tsarin ya iya shi Dole abin da ya ci, to in ka ta ya ci, to abin da zai zama kasan wannan abin shi ne ba da mafi. Ƙarfiyarsa a wasannin لبنا إذا لبى عليه طلعتي وأبين أبدي عليه الكرم وأعلم أبين أتوى عليه دم جن to anan idan ta kare shi to sai da jeho shi da ta kari da Allah subhanahu wataala wai da dam sai shi shi ba anan yana da kyau mu ɗauki irin waɗannan ayoyi idan muna karatun likitanci zai bukata ilimi wannan abin da na faɗa uku a cikin wannan tafsiri kaɗan ne in mu muna so ya gano ƙarshen wannan bayani da yawa dai da ko a ya a tsaro yi ma'anakan Allah gano ina gaba ومن ثمرات يستقرون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أما أن يكون قول أبي لم قليما ومن سبعة النبيل إذا كان أن إذا كان نبيل وأنا أنا للعلم بعض يتجه من المتكارك ai da rabiru da ina da yi ruwan giya kuna sha ai wannan ne ba ta mu da mu wannan hali da na ba'ar da ya hama jarku sun biya cikin magani wa haza kamar na yi amma wannan da ba ya haramta ta wa in ta haza na da arziki ne kyau da samun kamar da biyu wanda shi da zai وأقل يكون والدرس يغني متبعي متبعي إن في ذلك المفهوم لدى سمر أجابته لآية أبوي آية على قدرته تعالى لقول يعجل من المقام يتدبرون معصومة ومن أدرج اللبنة duk wanda ya da nono yin bai da fasin wada tsakanin وأخرج الصدقة يحتاج أبن الإشاء ثم عيد والرزق يقال أمكين الصلاة ودول يوم القارن الأولى شأن الكريم وقارن الكريمة شأن الكريمة ومطعي شأن إيوان أن يقضى الأموال يتعالى ورسول يوم القيامة رانا القيامة للقتال والرواية ثم أن يقال ثم أن يقال هذا فمنها ذلك رسول منك الله شيء أمر معك الله نور الموت يا بابا وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ومما يعرشون بينهما وليكن جد أبوها أجد الجبران الله يا مريم يا وعي يا بلاد وجدنا نعم. ثم ذكر الأذان سمع أذان أبو الجمعة الذي جعله شفاعة للناس ولا ألا يأتي وأكل هدى من جابة البعيبة جلب برونه وهي أنها شيء كل الرمى فقال تعالى وأوحى ربك وكرك الجيا واحد إلى النخل زوا كبير زوا زوا زوا كل الرمى أنا الله يا واحد زوا كل الرمى كيف na wani ne وين wani da ya kama Allah. Dan bi mana aji والله في الإيمان أبو جابا في الله أبو مثل النار وأن تذكر رمضان يأتي ساعة تطور الكرب وساعة تطور الكرب وساعة يقوم به وساعة يأتي به أراه من الأرض شاهد وقال كل آلفة wata ɗauki wannan Allah ya tuba wa zuma fahimta والإلهام وهي الإيمان القرآن منه الهداية الله يهدي الأمة أي أرشدها الله يهدي الأمة وعلم على تربيتها والهدام أما ورد هدام للنبي بمنوع الله عليه صلى الله عليه وسلم أو كل فرد من مننا وكل إيه، مسلم من مرة أمل أما ورد هدام يستدل به wanda yake hujja da shiya ala kamar qurrati da yadda da shiga iko Allah wa wadani bi da iko wa ana mukhaliq Allah shi ne ba da shi ne ni da shiya da duka na abuwa al-mudabbir Allah shi ya fi shi Allah na ila bila ni da ba da tauta a wannan shi kare nan da tauta ko in ji ba wa zalika wannan ana naka da cewa ƙudanwa sami buluga tana gina gida ƙudanwa ina gina gida a na shekar da mazda duk da aka ba ta dami ku ji ilimin da ana yaba zuwa ku zo ku duba ilimin ba da za a cikin kicce a ina cikin kogo ko cikin buturi wanda aka rabe nama ko mun yi abin da ke zane shi bai ta haɗa abin nan gewayayya ko kuwa ko sai ya yi tsawa a kan ya ba ya yi da uwa muka sawa da wanda a daidai da daidai gida na daidai da daidai la ya ji ba ko ala bani ba da yace ko wani gida wanda ya saka wani gida ne da yankewa sai da da ne ne a wani tsara a kuwa a tsari mun yi ba duk da zai shiga ya da wuta kinan tsiranta ɗari a ta walau kare kunutun mudawara da ya yi gida a kewaye au musa da zaɓuwa da kusurwa uku au murabba abubuwa da kusurwa uku au gari za ta kuku ya yi da wani ba haka ba yin da ashkani inda zuma ya yi haka nan wannan ya kana ina farko hanyar bayan da an samu wata kafa ba da da saka zuma da an samu saka daban saka ba ta yaka to shi ba haka ba ba wurin ba waje, ba mutar da waje. ba mu dawo a waje a daure ka ولا ما أبدا المقصود ده عديد يمكن سورة الأربعة قال أرى الله أن تسرى الظلمة تعالى أنتم لها رجلة على هذا الشكل مقدس ذكر إيه وأنا كما إيه بتعلمي هذا الولاية هذا في أحد ولا ما أتاه مقوشيا ولا مولد ما أتاه ولا كفا خالية ولا مقوشيا ضائع والمبرع داخل الشراء وأن هذا على بال كل قرية وواقع كما جمع duk kowace mai warawa ba a ba in yi zaɗan da duk kowace mai warawa zaɗi ba turi da mai wannan za a ga ƙudan zuwa da yau لا يجوز بيع عليها لا الدخول بها غيرها إذا إيه ولا نظم الأول نولها والجمع الأول من الأسبوع والخروج من مولدها لدرعة ذكور إذا الإجيل هذا بان إذا جلت بالإجيل ثم تنجوز أن تدعو إلى بلوغ هذا zuwa duk inda da in ya ne ya kilo ɗari yallo biyu to zai dawo kuma zuwa ga wannan gina lashi tuna an ka gina ana ba da rajewa ba da rajewa da gina tafiya wani wani ma da ba a zai adar shara inda ya zo wani da ba a yi su ne wannan rarrabewa a fashewa a tsoron بهذه الهواء سنة وانا جبنبوة على كبار الأمة لك أعتمد بالوجه على إحامة الآن بالرسوخ وعلى عينها أن أباك أن تهل يا جلوة كنكي بيوت الجدا من الله الوضع تعويل إليها والاستداء وضعها ومن الجدال هو جلتا رشاء الوضع يا الله الوضع وما يعلمنا da abin da suke ginawa har ya kuma da shi suke ginawa gare shi min al-amani da wani wa illa la faru ilaiha in ba da haka da ku jiwo ruwa da ita wa yadullu hada ala qabul hatta ajiba wa tajani wannan ya nuna kudan zuwa ya da karan kawwa kuma ya da kabo dina to in ya zama kudan zuwa na haka ya da irin to kai ya da irin kuma ana ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء ألوانه يفترون to ba wani abu ba Allah ya wa zuba a wani yake sun maburi sannan ya ci min kulli samarai min kulli samarai wal muradu ba'u kulli samarai ita sashen tukkan shiga ce wani ibadu wannan ibadi na بين من ولم يقول آية بلاغة عشما بلاغة ما كرتو تجري من كل جراء من بعد كل جراء أخشي إذا ما جيبوا الزواج duk da yadda za a yi an ga yana da ta dinga والله لا أعلم زبا كان شورا سبيل بابا لا يدركون به زمان دا جبا da zama da ƙaro duk wanda ya da koyo da kake da yau ba ku ko ku ne ya ka shi da dauki in ka zuwa cikin zuma babban ya kuru aka rawa yin zuke saka wanda yin zuke mai jiki duka ma'ana ya ce mai yasu yasu su ke shi idan kana son su kuma na bayani da kuma ya ta wani ma'a tarbi Allah ta rada mu to saboda haka kici min kullu zamara ni ba kullu zamara ko kullu shiga dukkan shiga tsoron hanyoyin wani tsoron hanyoyin da ya da ta yi ne maki zulana a gori ne zango zango halin yin sun ai musakarar da bala ta asuwar alai hanya ba da wuya da nuna wa'in da wa'a da kola kayan wahala wala ta zai ba ka shi wa ana na aure da wani dawowa ne haka wani وإن بعضه لا ينفع وقيل من يمين في وصله مقارنة بهذا يعني الرجل أجل عبارة عن أجل يخرج إذا ما يستطيع الشيوخ إذا الشيوخ يخرج من بطونها شراب yana yin wa daga cikin cikinta abin sha wani asin shi ne zuwa mutane wa alamu wanda laluba ya ba in ba da shi wani À đi, tôi kuri À mà, ne zaka za ka ji kamshin wani amma launin wanda ya ni shi babu ne na kuma akwai wata ga mutane sun zuma yana da wuta da abubuwan da ya ciwo ciwo illa ya auna ba ma ta anh alaihi تنجيل شفاء والله أنا أقول شفاء نجع أو لكلها وقول كلها لتنجيله إلى غير نعم في لا دور إليه من أبان الناس ويقول جلال السيوطي جلال السيوطي يرى فلا وبدونها هو المرء وفي الجنة أحد أبو أبا جلال السيوطي وبدونها هو أنا تكون بقى وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم منظوم الله يا أمة المريض كان عليه بدن وتكن تكون إلى شيء يزوج منظوم الله كنا منظوم الله كنا إن شاء الله يا جاء منظوم الله كنا إن شاء الله كنا yanzu ke wani yake na Allah ya yi gaskiya ce na wanda babu shekani يعني. ثم إن العذاب شفاء شيء ما وارد على عبادة نفسه فما في أمان من الأنبياء أو ما غيره هو هذا من الله فما في سائر الأعمال هو يجري غير المستقيم إذ قل ما يكون عدول دون لو يا أمان إذا أدام كل على كم كنا نعم. illa wa al'akar da jizu ne in zuwa ya zama ne wata yi shi ba imanin tafi wata imanin tafi ko ne yan tafiri ya zan waraka na da wani da shi zuwa fushi ko kuma in yawa in na fi zari da ayatan da ne cikin wani akwai aya wa ya guda min aya da cikin aya masu wani da kwaya da kawai ya kama kamar mai jirgi da aya وامتناني بالنعم لعباده ليشكوه مزغول مشي نعم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ثم ذكر آية الأخرى كما أنا أقول آدم أمصل المنظر شعري أبيان لأنها من سبيل دواتي وتأتي السفر ونبلغ في أمارة في رأيوس وأنواع المنظر ما تكيسوا وبني ليايم وأفعال الجيبوتين فقال تعالى والله هلاكم ألا شيء عن شيء ولا تكون شيئا ظنكم Allah ya halitta hukuma ko kusa. Ku kare abin da mun shi nuna sun da shi ba ku sana Allah ya ji. Idan kira a yau kun kare abin. Dan Adam duk abin da zai duniya to wala zai shi a duniya قضية الوضوء ومنهما رجاء الأمة cikin abubuwan da za a mayar zuwa da wata tsakiyar rayuwa domin yawa da kiriya da hankali na shi kuma kuma can da yi goya ya buɗe da hankali ara ta ɗin nan lafiya a ta ɗin nan sai fara hankali ya ƙare wannan lokaci kuma su kuma ya kowa da hankali ya zuwa magana masu yan kudi kusa mai kwarin laifiya a zai zo yana yi wa mutum ya zauna yana kunne ya wani ya ce kuma wani mai ruwa kusa من الهرم لقوة والهرم للمشوى لكي لا نبارك المشوى don ya koma baya yana da ilimin kowa da ne. Zama an ba ma nuna a kan ذلك والمقام الذي يتم على رسولنا ما عليك رأيش من قرأ القرآن لم يجد هذه الآية دون يجد القرآن يسجد أيديس وأنا يسجد وأنا يسألوك الرئيس الجديد عن قال بعض العلماء إذا كما رأيت أمر إنساني rayuwar ɗan adam mutum da yi abu ma'ana yana da zango hudu wani hasin nutsuwa mutum yana shiga garu abin nan tashi maruwa zata an gani a ne a hanyar gudanin jini na yawo wannan ma da ke gaban karuwa ya wani na ba da yin girma ilimin ruwa wa na a wani kuri daga farkon rayuwa ɗan adam ila talafi ila talafi wa talafi na kan daga farkon rayuwa ɗan adam zuwa ga shekara talatin da uku zuwa shekarun karuwa wa bayan musulmi jama'a shi ne gaya take da kawun da masaka wa ulubul ajab da kuma gudun da yamma ayyanka sun ba da rakin zaniya sannan ba da wadani sai da ruku shekarun tsayuwa wa huwa min zalatin wa zalatin wa zalatina daga shekara talatin da uku ila arba'in da هو بالحجارة على الرحيم يمسك ربه له قوة هو قال القوة يا بيه مثلا انجيل وكمال الأقل مش كامل فشيء أنا عبد الله بن أبو ليك ومن لاحظ الخالصين آله أمن بباب الإنجيلات من آل وكيله يقول وحد الله له المواليد هو الذي كان عبد وأنا لو أقول ما كان بدها من ريال جهادي ذكرت بدل هي جهادي وغيري ولما يقوم من وجه ذلك والغولي مجالك تعيش يا يرندون عنك wanda yadda kike kara hamsin a babu gani haka ba hanya ba za a yi rawa a yana ya sauka يشير على أربعين هو بلاد القوة وقرار العقل يا شكرا الألي كما لا لا يتحمل إن مثل شكرا أربعين تكاين على كروش ثم مرتبة الثالثة كنا مرتبة الأخوة إلى الأولى شيء قولنا برضو وهو من أربعين إلى ستين سنة الشكارة أربعين والشكارة ستين وجنا رقم في هذه المرتبة لما أشوف أن المرأة يشرع الإنسان من في شجاع لك لكنه يكون لك أبدا إذا هذا هو لك أبدا لا يظهر بيانا da mutum ya ce da rikicin ya fara dorawa to ya fara ba ya rika abin da baya sai ya rubuta nan da ya yi shi rama da rama da ya rama da ya mata rana da mu بعد ثم مرتبة راجعة ثاني مرتبة أدوه سن الشيخوبة شيخوبة في أدهة وإن هذا اليوم أبا من ستين إلى آخر الأمور لكن ستين لا تشعر سوان وغير النقص من أبا يبينه ويكون الحرم صغيره والحرم يمشيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a kawai wai kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-alim wal kadhib wal jubn wal ari wal bukhl wa a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-ma'ya wal mamat manzo Allah ya ce Allah yana neman kai yake min al-alim da takawa wal kadhib wal jubn da su wal haram da kuma ne wal bukhl da ruwa وأعوذ من عذاب القبر إن نعمة بك من عذاب القبر وأعوذ من ذنب المعنى إن نعمة بك من عذاب القبر أبو عبد المعنى والمعنى هو من الموضوع وقال ابن جرس إن منكم من يكبر شو بقول لك ما سوى حتى يقرأ الحمد لله خرم مثل الجيوب والجيل جاهلا وكما جاهل بعد أن كان علمان ولا يريكم من قرتهم دون على عنا منكم أنا مقادر على جابري على عبادته وإياه جماعة يزوى تأتي إليه يا نأبوه iya zo da yanar da za a yi an zama tsara kan gaya mata ya kowa mai gane zuwa shi ba abu ba da yau don Allah ya ba zuwa wannan qadir Allah ya yi ala na kai yin zikir da ma da bidan zikir da yake yin da

بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والباب Allah fanta da shi ne jiki da abu da ya ko alama ana ta fashi cikin da Allah ya yi da wani akan wani akan kuma mai hada fasikun gani su ba su kwaci ko ba shi ba wai da wa malikun akwai wani shi an da wakon da shi ne ko mu ruwa ko shi kuma da jama'a to in ya zama haka wannan wa'ala ya zama karfi وهو الذي يبطل ولا كان أنا فيه دا بس يتبع راجل من يمين أمر الدين على أمر الأعمال أي يدعو نبار بالأنام في أنه أمتاوي بالأعمال الوكية شركتان تابعية ويدهم وبين مواليدي جماعة يقولون أن هذا الأمر إذا كان حقا لا يدع باري هنا الواحد في باري الناس كان في المدرسة باري قلت هذا الأمر هو المواني سوى أن هذا الأمر هو أن هذا دعما دعوة الأمر كانت تشيره zama sawa'un zama daidai in su duka yana nuna شركاء المعنى ليس لهم شركاء بعض الأوقات على الملائكة والدين ذلك في أوان الفيوز فأمام فكيف يسأل هذا الوالد لله سبحانه to a abun da sai ya bayan Allah sun zuwa ba ba wa alaƙar shi da ba da yaron wanda ne ma kasuwanci tana dukiya bari yiwa yaron ka ya zo ke zai zai bukata da abin da alaƙa kuma da ke fitarwa da ya sai ya ga shi sannan don yi da ke zai zai mutu ba da yara jama'a kwana in ba ba ya zuki ba kila dai wannan bai gina zaki kuma zai zai zai zai to amma kai ka yarda ka roƙa bawa Allah ka ce matsayin Allah ka ka yarda sai ba sai da ana ba ta da wani jama'a ai shin mai da mun yau kai shin an bude da lahi da Allah shin wani ne ba Allah ke mu ya kuma sai ka yarda sai da nuna hujjar mutum sun tsaya ma Allah ya wuta da rayya a alhali Allah bai da wuta da rayya. Allah ya Daga Allah rama malam da shiga Abdullahi da shiga mufti na wannan kungiya ta jama'a ta da zarar ke bila wa kamar suna ta jihar Sokoto da sarki ya gafara ah, suna da fara kwanan da na saka mahalin da aka yi wanda wannan tafsiri ana gudanar da shi ne a nan cikin babban birni na niyami haka ke tambaya bisa kan mai wadatantar da ruwa za a ya zuwa ga uwaye wajibi kuma duk zulubi Allah na ɗinka za mu ɗan adam shi sai ya tuntun ya kama shi amma ban da zulubin aji wanda mai saba ko sabo kuma sun da duniya ta alawa haji na uwa da ɗa ba wani ba Haji na uba da ɗa ba wani ba don haka wanda an mai saba ma uwarsa ko mai saba ma uwansa to ya aiki da ɗan da ya dama amma dai ranar kiyama za a yi wa ba shi. Wani shi an daina ba. ari saboda rayinta da bana a ƙa'idar shari'a idan mutum ya gudanar wayan da ta ya ta musu ya ta sama hanya tsara yana wani rubutu in tana da kai ka rabu don sai ta wahala Allah ya umarci ɗa cewa wa ya haƙƙin da an gaba da huwaye da ɗa haƙƙin Allah ko shi Allah ko da mai aka iyaye da aka saboda haka ina kira zuwa ga ɗaya su nemi shiri ya yi abu guda iyaye ke sa ke zan mu ke baɗin ya za a yi na sawa mana wannan kana ta ne makaluk ina da ke fata don haka ‘ya'yaye su shi ke da yin kugaran mahaifan kuma da su ba da yake kada su zama dalilin da ke na sabon su yin rayuwa kuma zama da ke da su Allah sauka صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله من أرقمك الله كبيا من بكاتوش من الخير يا الله ما لن يفترن تدم يا الله من أرقمك الله كساتر كامسل الخير يا الله كبيا من بكاتوش سل الخير يا الله كجكم ما يفنسا يا الله وانا كراتو دير كرن تدم الله كتاسير تدشي أشكر زكاتمو ya Allah muna ka zuriyar da ka shi ya Allah ka sa mata albarka Allah ka shirya masa da 'ya'yansa. Allah ka ƙara zaunar da shi lafiya ya Allah jagorancin da yake muna jihar Kebbi ya Allah ƙara masa basira da hazaka ya Allah karka bashi da dubararsa ya Allah muna ka Allah ka yi masa kariya Allah ƙara masa taimako da shi da mataimakarsa baki ɗaya ya Allah muna roƙonka bayan ka da suke halartowa wurin wannan tafsiri kowa yana da tashi bukata ya Allah muna roƙonka kai ne mai biyan bukatocin bayanka ya Allah muna tawali muna tawassuli da wannan aiki ya Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka wannan garka da ake gabatar da wannan tafsiri ya Allah ka sakan ka mai wannan garka da alkhairi ya Allah ka ji kan mahaifanka ya Allah ka shirya masa da zuriya da ka bashi ya Allah muna roƙonka mu ma Allah ka shirya mu da zuriya ya Allah ka shirya muna da ‘ya'yanmu, ya Allah ka shirya muna da matayenmu, ya Allah ka shirya da mu baki ɗaya, ya Allah muna roƙon ka sa muna cikin wanda za a aika a cikin wannan wata, ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon gabatar da ibada yadda kake so ka yadda, ya Allah muna ka Allah ka taimake mu ala kulli halin, ya Allah ka tausaya muna ya Allah mawadatan mu da masu mulkin mu ya Allah ka ba su ikon taimaka mu na kasa gare su ya Allah ka ba su ikon taimaka mu na kasa gare su ya Allah mu ma namu hali ka ba mu ikon taimaka mu na kasa gare mu ya Allah muna roƙon ka Allah ka tausaya muna ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka ba mu mana mai albarka ya Allah ka ba mu mana mai albarka ya Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta Nijar, ya Allah ka zaunar da ita lafiya, ya Allah ka zaunar da ita lafiya, jagororin da suke jagorantar wannan ƙasa, ya Allah ka ba su ikon sauke nauyin da ka tora musu, ya Allah ka ba su ikon kamanta adalci, ya Allah ka ba su ikon tausaya ma na ƙasa gare su, ya Allah muna roƙonka ka zaunar da Najeriya lafiya, ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah abubuwan da suke tasowa cikin kasar mu Najeriya ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka ƙara mana kariya ya Allah ka ƙara mana kariya ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci ya Allah ka tsare hurumin Makka da Madina ya Allah ka tsare hurumin Makka da Madina ya Allah muna roƙon ga wanda suke taimaka ma addininka a sarari ko a koya Allah ka taimake su ya Allah ɗan kasuwan mu Allah ƙara mu kasuwancin su albarka ya Allah abin da ya tsananta gare su ya Allah ka tausaya musu ya Allah abin da ya karanta gare su ya Allah ka sauwaka mana baki daya ya Allah muna roƙonka Allah ka sa muna cikin wa'anda za ka yanta a cikin wannan wata ya Allah wa'inda ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu da kabba lafiya ya Allah ka ba ƙara mana lafiya ya Allah iyayen mu da ba su lafiya wa'inda suke raye ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka sa su gama duniya lafiya ya Allah wanda kuma iyayen su suka koma zuwa gare ka ya Allah kai rahama cikin kabarinsu ya Allah matan aure Allah ka ƙara ba su albarka Allah ka ƙara zaunar da su lafiya ya Allah waɗanda ba su da aure ya Allah ka hore musu mazaje masu albarka ya Allah mazaje waɗanda ba su da aure kuma suna son aure